Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60-25 da kuma shida Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa. Ko kuma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a Hausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum marhaban lalle ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan kuna lafiya a wannan hantsin. Bayan labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a salamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. mayakan boko haram sun saki 'yan mata 82 daga cikin ɗalibai da suka sace a shekara ta 2014 a garin chibok da ke kusa da kan iyakar chadi da niger jami'an gwamnatin najeriya sun tabbatar da sakin 'yan matan tashar cnn ta ambaci ta bakin wani jami'in gwamnati da yake da masaniya dangane da batun cewa 'yan matan suna ƙarƙashin tsaron sojoji a garin banki da ke kusa da kan iyaka da kamaru za a ɗauki 'yan matan zuwa babban birnin tarayya abuja yau lahadi inda shugaban najeriya muhammadu buhari zai tarbe su za a kuma bincika lafiyar su kafin sada su da danginsu 'yan matan sun sami 'yanci ne bayan wata doguwar tattaunawa da kungiyar boko haram da wato manzannin gwamnati sanarwar da ta fito daga ofishin shugaba muhammadu buhari ta ce an sako 'yan matan ne ta wurin musaya da waɗansu da ake kyautata zaton 'yan kungiyar boko haram ne da hukumomi ke tsare da su bisa ga sanarwar shugaba buhari yana da karfin gwiwa sakin sauran 'yan matan da aka sace a harin da aka kai chibok shugaban kasar ya gode wa jami'an tsaron najeriya da rundunar soji sabili da rawar da suka taka wajen sakin 'yan matan ya kuma gode wa gwamnatin kasar switzerland da hukumar agajin kasa da kasa ta red cross da kuma kungiyoyi masu zaman kansu na ciki da kuma kasashen ƙetare. wani jami'in ma'aikata harkokin wajen amurka ya ce amurka tana da rahoton sanin sakin 'yan matan tana kuma sa ido kan wannan lamari masu kada kuri'a a ƙasar faransa za su tafi rumfunan zaɓe yau lahadi abinda zai kawo ƙarshen abinda masu kula da lamura ke bayyanawa a matsayin yakin neman zaɓe mafi zafi a tarihin ƙasar. zaben zai iya shata wani sabon babi a dangantaka faransa da sauran kasashen turai ko da wane ne daga cikin dan takarar zai lashe zaben binciken ra'ayoyin jama'a ya nuna dan takara mai sassawa mai matsakaicin ra'ayi emmanuel macron yana kan gaba tare da samun goyon bayan kashi 92 cikin 100 yayin da 'yan takara 'yan ra'ayin riƙau marine le pen take da kashi 38 cikin 100 ranar juma'a ofishin yakin neman zaɓen macron ya ce an yi masa kutsen kwamfuta aka kwarmata wasiƙun imel aka kuma wallafa su a shafinan sada zumunta da aka hada da na jabu wannan ne karan farko a tarihin ƙasa faransa da za a yi zaɓen shugaban ƙasa ba tare da 'yan takara daga tsofaffin jam'iyyun da aka saba gani suna shugabancin ƙasar ba to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Ɗaruruwan mata sanye da fararen tufafi sun yi jerin gwano a babban birnin ƙasar Venezuela jiya Asabar a ci gaba da zanga-zanga da aka shafe sama da wata guda ana gudanarwa ta ƙin jinin shugaba Nicolas Maduro. Yayin zanga-zanga ta jiya Asabar da shugabannin hamayya da 'yan majalisar dokoki suka jagoranta. An yi jerin gwano zuwa ma'aikata harkokin cikin gida domin nuna rashin amincewa da ƙuntata masu zanga zanga da ake yi. a cikin sama da wata guda yayin da jami'an tsaro suke amfani da barkonan tsohuwa kan masu zanga-zangan 'yan sanda a cikin shirin ko ta kwana sun toshe hanyar zuwa wannan ma'aikata suka kuma hana masu zanga-zangar isa kafofin sadarwa sun ba da rahoton cewa an yi fito na fitowa a waɗansu wurare kalilan tsakanin masu zanga-zanga da 'yan sanda a caracas masu zanga-zanga suna neman a gudanar da zaɓen da aka ake jan kafa a kai a kuma guso da lokacin da za a gudanar da zaben shugaban kasa da ake shirin gudanarwa cikin shekara ta 2018 maduro yana zargin 'yan adawa da ƙoƙarin juyin mulki yana kuma ƙoƙarin sauya kundin tsarin mulki an kuma gudanar da irin wannan zanga-zanga a birane da dama na ƙasar. manyan jami'an sojan amurka da rasha sun ce sun amince da sake farfado da yarjejeniyar nan da suka cimma a lokutan baya da nufin kaucewa yiwuwa samun hadarin jirage a sararin sama da kasashen biyu ke shawagi a siriya sanarwar da aka fita a washington da kuma moscow a jiya asabar ta ce joseph dunford shugaban rundunar haɗin gwiwa ta dakarun amurka ya tattauna ta wayar tarho da takwaransa na ƙasar rasha janar valeri garasimov sun kuma amince su sake maido da yarjejeniyar da ta shafi hanyar shawagin jiragen sama na ƙasar siriya da aka kulla daga shekara ta 2015 zuwa shekarar da ta gabata. Labaran duniyar aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a kintsa a gyara zama ga sahabu Imam Aliyu zai gabatar da shirin nagari na kowa. Nagari na kowa. Jama'a masu mu assalamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A tsakiyar watan jiya muka gabatar da rahoto kan yawan almajirai su fiye da miliyan uku a jihar Kano, har muka gaya muku cewa masu sharhi sun ce wannan wata runduna ce ta Boko Haram nan gaba idan ba an yi gaggawar ɗaukar mataki na ganin an karkata hankulan almajiran ganin ko a Kano ba karatun suke yi ba gararan ba ce kan tituna. Gwamnan jihar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ne bayyana alkaluman a Kaduna lokacin gangamin baje koli kan batun zuba jari da aka yi a Kaduna. Ba mu sani ba ko gwamna Nasiru Erufai na jihar Kaduna ya yi magana kan matsalar almajiranci a jihar ta Kaduna, domin ko a can ɗin da akwai wannan matsala, kamar yadda wakilin sashen Hausa Iliya Kure ya gani kuma ya zanta da wasu daga cikin almajiran. Da farko za ku ji ta bakin yaran sannan wani masanin harkokin ilmi Nuruddin Dauda ya yi sharhi kan wannan batu. Ya sunanka? ne? Sunanka? Habubakar. Abubakar bai? Habubakar. Daga ina ka fito? kwanta bola me ka ka kaduna karatu wani irin karatu eh wani irin karatu na allo to ya baka makaranta yanzu bola muke me yasa kake bara muna so mu samu kudin da mu sai sabulu mu yi wanki tare da sanin malamin ku kuke haka eh malamin ku ya san ka fito eh shi ya baka lokaci ka fito eh kana zuwa boko A'a. Me yasa? Baba tun daga gida ba ce mu je boko ba. Amma kana son karatun boko? A'a. Me yasa? Ina so da samu na hannu. Me yasa ba ka son na boko? Ba kuma. Haka kawai? Eh. To yanzu kana bara a wurin wayin da suka je boko inda su ma ba su je boko ba ta yaya kenan. To daga nan yanzu ina za ka je? Makaranta. Ya sunanka? Wani. Wani. Ina ka fito? Makaranta. Daga wani gari ka zo Kaduna? Yangoya. Yangoya. Hmm? A ina ke? Yangoya. A wani jiha? Me ya kawo ka Kaduna? Makaranta. Wani irin makaranta? Karatu. Me suna makarantar naku? Eh? Me suna makarantar allonku? Kanu Zaki. me suna malamin ku malami ba san malami ba ji ba ba san shi to me yasa ka fito bara yanzu eh mm, me yasa ka fito bara tuwon an kai baya muka me yasa baka zuwa boko ban je ba ban zuwa mm? ban zuwa me yasa ba zuwa boko shawaran da nake ga ya kamata iyaye su rike da kyau shine ilimi lalle lalle ya kamata a ba ma ilimi muhimmanci. ilimi na addini da na sana'a kamar yawanci iyaye da ga suna ainihin tura 'ya'yansu makarantun tsangaya ko islamiyya ko almajiranci babu ilimi na sana'a lalle wannan abun akwai kuskure ne malamai masana suna nuna cewa ai a ilimi kamar tsuntsu ne ma'ana ilimin zamani da na addini kamar tsuntsu ne wanda yake idan tsuntsu yana da fifike daya mu zai iya tashi ba a hasali ma idan aka duba tarihin ilimi a can baya kamar ilimin kimiyya da fasaha za mu iya ganin cewa manya-manyan malamai na musulunci su suka fara wa'annan ilimin muna da malamai kamar irin su ibn Kaldum da sauransu eh, akwai malamai masana ah, wanda suke malamai ne na addinin musulunci kamar yadda muka faɗa su ibn Kaldum da su Al-Ghazali da sauransu wanda yake malamai ne na ilimin kimiyya hata ilimin science engineering geography in ka duba a tarihi za ga duka wayannan malaman musulunci ne suka fara to yana da mahimmanci iyaye su ba da karfi akan ilimi na addini da kuma na zamani saboda zai taimaki rayuwar yaro zai zama yana haska mushi yana ainihin taimakon shi kamar yadda muka yi magana tsuntsu ne idan ya zama fiffiken shi ne to zai zama ba zai iya tashi ba zai zama ga sauran tsuntsaye yan uwan shi a sama suna yawo shi sai dai rika tafiya a ƙasa to lalle yana da mahimmanci akan ainihin ilimin yara sannan kuma iyaye su san cewa babban gata da za su iya ma 'ya'yansu shine su ba su wannan ilimin ba wai tarin dukiya ba za ka iya tara ma yaro dukiya ka mutu ka bashi idan bai da ilimi na sarrafa ta sai ka ga cikin kankanin lokaci ya kashe amma ka bashi ilimi so ilimin nan sai sa ya san darajar dukiyan ko kuma yadda ake nema to sai ka ga ya taimake shi a rayuwarsa so lalle yana da muhimmanci akan haka sai dai da akwai alamun cewa lamarin ba haka yake ba ko ina a faɗin arewacin najeriya musamman dai a jihar taraba inda rahotanni daga yankin suke nuna cewa yankin karamar hukumar gasol shine yafi fi kowane yanki a jihar makarantun tsangaya kamar yadda za ku yi cikin wannan tattaunawar da lawal sani kone ya yi da tsohon shugaban karamar hukumar gasol tukura bashir makarantar tsangaya wadda ake kiranta da almajiri school gaskiya mu a yankinmu na wannan karamar hukuma ta gasol tana da muhimmanci sosai akwai lokacin da ita primary board hukumar da take kula da makarantun primary yawa uba ta je ta ɗauki yawan makarantun tsangaya da ake da su a gasar local government a lokacin nan muna da 360 da wani abu to alhamdulillah a cikin wannan ya kai ga cikin yadda ubangiji aka yi mana wannan makaranta a cikin garin mutum biyu to gaskiya karamar hukumar gasol kuma lokacin ina shugabancin karamar hukumar to lokacin da labari ya zo mini gaskiya na iya tsayuwan daka na ga allah ya tabbatar da ita a yanzu kamar in ka duba dai a matsayinka na wadda yake da sani a fannin muhammadiyya da kuma boko ya kaga tafiyar takun makarantar wato tsarin ta gaba ɗaya musamman yadda take a can mutum wallahi alhamdulillahi kwai lokacin da shi darekta din a nan alhaji mahmudu kabri ya je ya kira mu mitin lokacin yaran sun cika shekara uku wallahi daga gwaji da ya musu a kan allo gaskiya mun sha abu mamaki domin waɗannan yara ne wanda aka ɗauko su daga makarantar allo kai tsaye zuwa wannan makarantar su yi boko su yi arabi to gaskiya bokonsu ya nuna ya kai ga gaskiya kusan ba makarantun firamare waɗanda ba za su kwatanta ma da ɗan firamare school da shekara shida a firamare school din gwamnati ba so gaskiya ni na yaba na ji daɗin yadda abun yake tafiya sosai sosai a shawari na farko dai mu dai al'umman gasar lokal gama yanzu mun karbi makarantar nan ɗari bisa ɗari domin su malaman tsangaya da ake ga kamar za su ba da wahala yanzu sun fi kowa fahimtar lamarin nan musamman ganin yadda yaran nan in ka je cikin makarantar za ka tadda su suna karatun nan ta arabi yadda ake so suna kuma bokon yadda ake so sannan suna da abinci so uku a rana a wannan makaranta so kusan yanzu iyaye wallahi kullum sukan neme mu ko a waya ko su zuwar mu don allah duk lokacin da za a dauki ɗalibai a makarantar nan muna bukata to kaga wannan gaskiya alhamdulillahi Eh, muna kiran gwamnati da gaskiya a ƙara faɗaɗa makarantar a ƙara faɗaɗa ta yadda za a ƙara ɗiban ɗalibai ɗin tunda muna da makaranta na tsangaya a cikin gasar local gama rijistar ne wannan 360 da wani abu to kaga kenan yawan ɗaliban da ake ɗauka ɗin ba zai iya mitin ya zo ya dace da daidai yawan makarantun allo da muke da su ba a wannan wuri na biyu kuma mun fahimci tsarin makarantar shekara uku ne primary sannan zuwa shekara uku kuma ka tafi kai sakandare to mun yadda tsarin karantarwan yaran suna ɗaukansa domin saboda tunda sun hada da arabi da boko to su kan ɗauka nan take amma mu muna so da a ce duk shekara za a ɗauki sabbin ɗalibai kaga kusan kenan a duk shekara za a ɗebi yara da yawa duk shekara uku za a yaya yara da yawa duk shekara kuma shida za ka samu yara da yawa sun gama sakandare su tafi jami'a to amma mukan ga kaman tsarin da ko gwamnatin ta yi ne ko ya ne ba mu gane ba don haka muna kira da gwamnati gaskiya wannan babban matsala ne mu a wurin mu da muna son a faɗaɗa abin yadda duk shekara za a ɗauki sabbin yara a wannan makaranta to ni wannan shine kira da nake da shi kenan amma alhamdulillahi ne duk tsari da na gani a makarantar tsarin ya mini domin suna da babban holin da suke karatun allo wurin kwanciya mai kyau azuzuwa masu kyau ranar ma na ziyarci makarantar na samu suna exams question paper ne a gabansu yaro kan karanta ya fahimci mai ya bada amsa good handwriting rubutunsu mai kyau na boko to gaskiya alhamdulillah wannan makaranta tsarin tana da kyau Yayin da karamar hukumar gasol ta hoɓasa kan kafa makarantar tsangaya a yankin shirin da yake ɗaukar almajirai su ci gaba da karatun addini da na zamani, wani ɓangare da ke neman agajin gaggawa shine ilmin ɗiya mata a yankin. Wannan batu ne a duk faɗin arewacin Najeriya ake ƙara azama wajen wayar da kan iyaye da masu ruwa da tsaki su rungumi wannan aƙidar sanin cewa idan aka ilmantar da mace an ilmantar da gari, idan aka ilmantar da namiji kuwa an ilmantar da mutum ɗaya. Amma duk da cewa karamar hukumar Gasol a jihar Taraban tana fuskantar karancin 'ya'ya mata da ke karatun zamani, shugabar makarantar sakandaren 'yan mata ta gwamnati da ke Alero a jihar Kebbi Hajiya Halima Magaji ta ce faɗakarwa da ake kan muhimmancin ilimin ɗiya mata, kulliya ta fara biyan kuɗin sabulu. Shugabar ta bayyana haka ne a tattaunawa da ta yi da Maryam tun Muhammad. Gaskiya akwai ci gaba kwarai game da sha'anin ilimin ɗiya mata yanzu. saboda ko enrollment na makarantar nan mata da ana cikin jihar kebbi kan ka duba akwai ci gaba sannan kuma yanzu ana samun waɗanda bayan sun ƙare secondary school suna zuwa high institutions akwai masu karatun medicines muna samun lauyoyi muna samun 'yan jarida akwai kuma malamai da likitoci da nurses duka area ah, ta bangaren mata akwai ci gaba kwarai gaskiya an basu baya ko ya abin yake to gaskiya an dan basu baya saboda yawancin su za ga cewa wasu ba su samu yin primary school ta kware ba saboda malaman da nasu na can cikin kauyuka ba su yi musu abubuwan da ya kamata su yi musu in sun kawo muna nan mu kuma za mu yi namu dabaru kamar muna iya musu remedial classes don mu ga sun yi catching up da saura kuma gaskiya suna da interest yanzu saboda yadda ya da aka zuwa eh, din mata cikin makarantu ana bashi su da aure har finally amma na taba gani bayan mata registration na neko da waye aka was drawing ɗinta an kai mata aure to gaskiya yanzu an bar samu irin waɗannan cases ko da ƙauye sun ka fito suna zama su yi karatu har su kare at least ko da secondary school level ne akwai mata kuma gaskiya suna da yawa don kamar nan makarantar ma an ka duba za ka cewa malamai mata sun so su rinjaye mazan don ko kofas an haka muna ko permanent staff ne ko ntp za ka ga malamai mata ciki do na san akwai makarantun nan da makarantun nan mata ne amma kuma mazan da a cikin su yawa to da suke kina shugaban wannan makarantar ta mata mm. yanzu kina jin daɗin gudanar da al'amuranki da wannan mata 'yan uwanki malamai? Wani babu matsala gaskiya suna participating saboda wasu abubuwa da sun ka shahi yaran mata gaskiya sai mata kamar yanzu gehen health din nan dole mace ce za mu sawa house mistresses mata ne akwai dai abubuwa da dama da baka isa kamar guidance and counseling kuma shi ma dole mace ta zaka sawa kuma duk muna da su masu kula da wayannan abubuwa to yanzu idan aka zo fannin gwamnati kuma yaya kike ganin goyon bayan gwamnati ga fannin ilimi ga mata to gaskiya gwamnati especially wannan tana da interest ga bokon ɗaya mata suna kulawa kwarai duk abin da ya shafi ko da yake wannan renovation exercise da ake yi ya shafi makarantun nan maza ya shafi na mata amma sai daga kamar ni an yi kulawa an yi ba matan gehen matan attention to ma ke san su aka bari baya yanzu kuma ana son su kashin up da maza yan uwansu shi yasa aka ba wannan special care to iyaye mata kiran da zan yi musu ya kamata a ce by now kowa ya san muhimmancin ilimi don haka su ba eh, yaran su encouragement da duk eh, support ɗin da ya kamata su samu daga gare su don su ci gaba da karatunsu don gaskiya yawanci ko kesa din da muka samu na wazowal ai daga iyayen ne mata amma kamar da na gaya muke zuwa na abin yayi reducing suna yadda ran su ci gaba da karatu to wani irin kira zaki wa su ɗaliban so ɗaliban ya kamata su san cewa yadda iyayen suka nuna interest gwamnati ma ta nuna interest na kulawa da su yanzu kamar for example kin san kamar last time an samu problem na rashin lafiya makarantar ga gaskiya gwamnati ba aikowa ya shi ya ta shigowa da kanshi ko bayan na shigo nan ma akwai ranar da ya shigo ya ga wai haufa don hankalin shi bai kwanta ba sai da ya zo ya isko su normal sannan hankalin shi ya kwanta so kin ga akwai kulawa a ce gwamna ya zo da kanshi ga abin da ɗalibai suka ciki sarkin gari ya zo kwamishina ya zo kowa ya shigo da ya ga abin da yaran nan suka ciki su kin ga wannan ya kara musu kari don kullum ina nuna musu cewa ba a wata tasha an ga yaran da ka talla ba ba a tai kasuwa ba nan makaranta an ka zo wurin ku don kuna yan makaranta so kin ga wannan yana kara musu karhin goya kuma duk gaskiya wa'en ga mutanen kowane su sai da ya shigo ne ya ga abin da ke faruwa ga yaran nan irin wa'annan yan mata da suke tallace tallace su zuwa makaranta to gaskiya muna ba su shawara cewa su tura yaran su makaranta makaranta the best place din da ya kamata a ga yaro especially yarinya mace kazalika na sadu da shugabar makarantar secondary ta yan mata mata da ke garin Maga, Mrs. Selin Liyatu Audu, inda ta bi tsawon takwararta ta garin Alero game da yunkurin da ake yi na ganin ilimin 'ya'ya mata ya ci gaba. Don jin ƙarin bayani ga Malama Helen Liyatu Audu. Akwai ci gaba. tun da na zo akwai ci gaba don ni ba abin da nake so rayuwata in samu waɗanda suka gaje ni yadda aka yi mini haka nima nike so don goal ina kenan eh, in samu yadda principals ina suka yi mini nima in yi ma yara mata su samu don su ne nan gaba su za su gaje mu so kin ga dole ne mu shimfiɗa abin ga mai kyau ma yaran eh, akwai ci gaba kan ga makar abin ga ilimin mata magade da na zo gaskiya tun da na zo mun fara exams da muka fara yi musu jaraba muna ba su report sheets su kai gida iyayensu su gani su ma su gani na fara shi tun bunza because na gan boko in ba ka examining yaro ba yaro you ba za ka sani in yana kokari ba yana improving ko bai improving so dole ne ka nuna mishi cewa ga abin da ka yi fa ya gani iyaye ma su gani don iyaye na ta recommending dinmu cewa ha sun ji daɗi yaran su na kokari mun ga abin ma ya ƙara samu mun fara malaman masu karan kansu suna kirkiro abubuwa da yawa to make exams din ya zama irin kamar na da daɗi da kuka sani eh, eh gaskiya akwai shi yanzu mm, ana training din yaran eh yes gaskiya suna bamu eh suna bamu haɗin kai eh ana turo yara da wuri eh, eh ana bamu haɗin kai don akwai interest so akwai cooperation daga yaran eh akwai interest suna da interest inga muna da yara mix especially from niger state akwai yara eh sokoto state akwai yara zamfara state akwai yara duk masu son yin karatu gaskiya suna nan nan eh eh so akwai cooperation daga yaran eh eh gaskiya to da dai suke nan gaskiya na gode musu na appreciating insu don sun gan ni ba mai wasa ba ne kuma ni ba principal din da ke abin gaba ina taking abubuwa serious so su ma yanzu gaskiya sun haɗa kai da ni don wasu ideas ma suna kawo mini kwanakin bayan ma haka suka zo suka ce ana so suna so su hitar da yara excursion which muka suka tafi yara sun ji daɗi malamai sun ji daɗi iyayen yara sun ji daɗi eh to kin gani to ina babu ba malamai kuma gaskiya ba malamai muna bukatan malamai babu malamai yara suna da yawa classes na da yawa malamai na, na makin in suka fara makin a class sun yi kwana nawa ana makin gingani ba malamai ba mu da malamai muna neman su aiko mana da malamai don makaranta ga babban makaranta ne akwai students da yawa eh mun tura musu kullum muna tura musu eh sannan a turo mana science equipment muna neman science eh, equipment a turo ma don lab dinmu ya ƙone ya kone eh gaskiya inda muke samun wahala kenan tunda makarantar ga ana sciences majority of the classes ma science suke yi eh muna bukatan science equipment mun kai request dinmu eh, eh mun kai eh kai mu eh. Maryam Ato Muhammad Murya Amurka daga birnin Kebbi Nigeria Saboda nauyi da ke tattare da uwaye mata akwai buƙatar a kimtsa su ta kowane fannin rayuwa, kuma kamar yadda ake ta ƙara kira ga masu hali da ɗaiɗaikun jama'a su tallafa harkar ilmi, wata ƙungiyar farar hula ta amsa wannan kira. Kamar yadda hajiya Umma Ilyas Muhammad ta yi wa wakilin sashen Hausa Iliya Kure ƙarin bayani kan wani taro da aka gudanar. wannan taro da aka yi na UNFPA, wato taro ne na da aka yi launching wani program um, adolescent girls initiative wato wani um, kamar intervention ne aka yi foya na yara mata eh, eh, shiri na musamman um, mu a matsayin mu na girl concerns muna daga cikin ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da za su tafiyar da ayyukan wannan intervention din a kaduna state shirin ya fara shekara biyu da suka wuce da wani kungiya da ake kira prhi a uh, population and reproductive health initiative da ke zaria hmm. uh, akwai wani abin da ake kira safe spaces wato keɓantaccen dandali na ina yara musamman yara mata wanda an yi aiki da shi an ga kuma cewa yana kawo ci gaba musamman wurin Um, yara mata su je su daga primary su je secondary school yana kuma sa yara mata su fahimci wasu abubuwa na rayuwa wanda ko da a makaranta ba su samu sun fahimta ba kamar yanayin yadda za su tafiyar da rayuwarsu to su wannan kungiya na prhi suka suna yin wannan safe spaces din a sai suka yi wannan pilot din tare da support na unfpa suka yi shi a zaria su kai ma ina ga yara kusan 400 to da aka ga ci gaban wannan um, aiki da suka yi shine sai aka ce to a yi scaling din shi up a yi shi a a nan kaduna to ɗaya daga cikin fannin wanda agi din nan kenan na adolescent girls initiative mu wannan yankin muke na fannin ilimi sai kungiyar mu ya zama yana daga cikin ɗaya daga cikin wanda za su yi aiwatar da aikin a nan kaduna za mu yi da gamin ma a wannan shekara yara mata guda 750 wanda suke aji na karshe a primary wato primary 6 kenan wanda za su je um, aji ɗaya na kwaleji cikin abubuwan da za a koyar da su akwai literacy numeracy wato koyon karatu da rubutu saboda wani lokaci zaka ga yaro ya gama makaranta amma bai iya rubuta sunan shi musamman 'ya'ya mata kuma mun an yi dan keɓantaccen kamar research haka kowa ke cewa bincike an gano cewa wannan lokaci aji shida na primary ko kuma aji uku na karamin secondary yana daga cikin lokutan da yara mata sukan yanke kai akan yanke karatunsu ko dai a yi musu aure ko kuma saboda a yi wani abu da ya kan dai datsa karatun a wannan lokaci because saboda lokaci ne da karatu kan tsaya an gama wani eh, fannin za a shiga wani to shi yasa aka ce za a yi da yara yan aji shida mata a makarantu zababbun makarantu za a zauna za a yi keɓantaccen dandali tare da su inda za a koya musu abubuwa um, akan life skills um, growing up transforming to womanhood yadda mace za ta yarinya ta ta san yanayi yadda rayuwa yake dan hygiene yadda za ta kula da kanta yadda za ta kuma iya rubutu da karatu da yadda za ta koyi haƙuri zaman rayuwa yadda a matsayinta na 'ya mace za ta koyi kamala yadda za ta tafiyar da rayuwanta ya zama ingantacce kuma musamman muhimmancin daga aji shidan nan ta je kwaleji ta je sakandare gaba da gaba da primary kenan shin wannan shirin ah, me yasa aka kawo shi tun daga farko eh to yara mata dai suna daga cikin ah, a ƙasar nan musamman wannan yanki namu na arewacin najeriya za ka ga mu mata ba sa zuwa makaranta ko sun je makarantan ba sa gama makarantan sai a fara kuma ba za a kai wani za ka iya samun yara ɗari watakila a primary one amma sai ka ga in ka ce aji shida bai fi ka samu yara goma ko ashirin ba mata duk inda process a hanya sun babbar makarantar sun abin nan shi yasa ake aka ga cewa ya dace a samu abin nan da su a samu interaction da su tun suna primary saboda su san muhimmancin karatun na yamace don karatun ya mace yana da mahimmanci sosai Masu haro da wannan rahoton Allah ya kamo karshen shirin nagari na kowa a makon nan sai kuma makon gobe da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madani dukkan wakilanmu da kuka ji da kuma Cibahiro Diodo ne wanda ya daidaita sautin shirin a nan ni habu Imam zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe. Yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar da wannan shirin. Ni ne naku Ibrahim ka almasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri a huta lafiya.